yar gamawa ne mutanen plateau suna son su kwace kasan da karfi da yaji to shine suke zuwa su launching attack suna kashe mana mutane tun shekara biyu kenan suna mana wannan abu haka shine jiya suka kai attack kashe mana mutane a anguwan kola. Ba wani mataki ne da aka ɗaura kamar na tura jami'an tsaro da sun. Anguwan kola din akwai soja dama. Kaga an ɗauki mataki sai dai sojan ne ba su isa ba. To sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin kabilar taro a kudancin jihar Filato wanda ake zarge da kai hare-haren Mr. Jallo Labut ya fa musanta hannun 'yan kabilar taro a hare-haren da ake kaiwa a wasu yankunan jihar Taraban. Ba taro ne suka kai musu hari nan ba. Ba mu ba ne. Gaskiya ka san irin wayannan zarge-zargen ka san kwanakin ba ma ba haka ya faru suna zargin ba To menene tsakaninmu da su akwai iyaka wani abin da ya hada mu da su da zamu kai musu hari. mu na Taraba ya kamata in abu ya faru a bincike a san yi gaskiya abin da ya sana. Da na tuntuɓi kakakin 'yan sannan jihar ta Taraba ASP Joseph Kuje ya fa tabbatar da lamarin ko da yake yace tuni ma aka tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin don kare rayuka. Duk wayannan area na muna nan muna patrol din su kuma akwai 'yan sandan mu da kuma sojoji waɗanda duk a wannan wurare suna nan suna fato. Kawo yanzu akwai kone ko kama dangane da masu ketura suna kawo harin? Ba wanda aka kama. Mu a Taraba muna iya kokorin mu. Su kuma a can jiha Plateau su ma suna nasu kokori su ba ta wannan yankin. Kawo yanzu dai ana ci gaba ne da tura karin jami'an tsaro zuwa yankin yayin da kuma wasu al'ummomin da ke kusa da inda aka yi hare-haren ke cikin fargaba na rashin sanin abin da ka iya faruwa.